Karfe 5 da minti talatin a nan ya Yamai yau Alhamis tara ga watan Janvier na da 2020. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa jiya ne magabatan gidajen rediyoyi da talabijin masu zaman kansu na Nijar suka shirya wata muhawara a nan Yamai domin sassauta yanayin siyasa da ya zafi muna tafe da karin bayani. Kimanin miliyon 650 na dalar Amurka ne ake bukata domin baiwa yara sama da miliyon biyu da basu je makaranta ba ilimi kafin shekarar 2030. Daraktar janar na asusun yaƙi da talauci na kasashen musulmi na tahe da karin haske. kasar benin ta haramta kai da kawo makiyaya baki da dabbobinsu a cikin kasar za ku shi bayani a game da tasirin da wannan mataki kan iya yi tare da wani kwararre a wannan fanni tattaunawar siyasa tare da dukkan bangarori tsakanin rashin tabbas da hadarin fadawa cikin rikicin siyasa wannan shine maudu'in wata muhawara da kungiyar gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu suka shirya jiya a nan yamai shugaban kungiyar grema bukar ya bayyana cewa wannan muhawara za ta ba da damar zuba ruwan sanyi a zafafen yanayin siyasa da ake ciki yanzu haka ta fi parti de notre calendrier. Yana ma cikin jadawalinmu kuma daidai ne da yake mu 'yan kafofin labaru ne masu zaman kansu. Kenan ko kun gani ya zama muna tilas mu canza ra'ayi don mu samu mu sassauta tashin jijiyoyi a cikin ƙasa. Kun ga yadda aka gudanar da tattaunawar kuma ya ba da damar sabke jijiyoyin wuya da dama. A'a ba ma iya gaya muku. Amma daga bakin tattaunawar farko za mu kiyasa yadda za mu ci gaba. Kuna ganin irin surutun da ake afkawa a cikin zauren. Mun fuskanci matsaloli da dama kan samu kwantar da hankula amma za mu ci gaba da tattaunawa cikin yanayi mafi tsari sosai a nijar mai wa a kai yara sama da miliyan biyu da ba su taɓa zuwa makaranta ba cikin makarantu daga nan zuwa shekarar 2030 hakan na iya samuwa tare da taimakon haɗin gwiwa na bankin raya ƙasashen musulmi gwamnati da kuma sauran abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa shugaban asusun yaƙi da talauci da ake kira fesid ya bayyana cewa sai an tattara kimanin miliyan 650 na dalar amurka domin waɗannan yara su sama da miliyan biyu su sami damar zuwa makarantar sama saurari dr walid alwahib a hirashi da nafisa adamu sirfu yanzu haka gwamnati na kokarin tallafawa rabin dimar yaran nan don a ilmantar da su sai dai kuma ayar tambaya ita ce al'ummar ƙasa da ƙasa da sauran abokanan hulɗa na iya taimakawa nijar ga zuba jarin da zai ba da damar ilmantar da wannan yaran na bayyana cewar ta fuskar bankin ci gaba da abokan hulɗar mu za mu ba da miliyan talatin na kuɗin dola don a taimaka ga wannan kokarin ilmantar da yaran a ƙasar nijar wannan tallafin zai ba da damar gina kimanin makaranta ɗari biyu da za su ƙunshi yara dalibai ɗalibai dubu hamsin da uku dima ce ta shekara fa don a samu yara miliyan biyu da ɗari shida su samu su makaranta buƙatar ta jibinci miliyan ɗari shida da hamsin na dola za mu ci gaba da samun tattaunawa tare da abokan hulɗa ranar yau da gobe da fatan mu samu goyon bayan su don su rikaye mu zuwa ga wannan kokari na ganin an cimma wannan gurin. will have more commitments from other partners. malaman jami'ar yamai sun sama wani yajin aiki na ini uku jiya laraba inda suke tilasta hukumomi su biya musu hakinsu na matsayinsu kuɗaɗen kiwon lafiya da kuma na bincike da kula da ɗalibai shugaban kungiyar ta sinex rashin yamai giso isaka ya yi wa salamatu kadiri karin haske E, e, muna da wasu adadin 'yanci na matsayi da gwamnati ya ƙi ya cika mana. A cikinsu akwai batun kuɗin kiwon lafiya. Kun san a jami'a Abdulmumuni abokan aikinmu na kashe kuɗi ta fuskar kiwon lafiyarsu. Daga baya a biya su kaso tamanin bisa 100 ga jimilar abin da suka kashe. Batun farko kenan. Akwai kuma batun alawus ɗin bincike. Zubi na hudu na shekarar da ta shuɗe da ya kamata a biya ba a biya mu ba. Akwai alawus ɗin bin sau da ƙawa da muke yi na tilawar ɗalibai. Tunda muna bin tilawarsu don haka muna da yancin alawus a kai yau shekara biyu zuwa uku ke ga ba a bada su ba jimillar ta kimanci miliyon 233 don haka muka tambaya a biya mu an muna tare da abokan mu da ke dafa mana wajibi ne ya zamanto mazan nan da mata a basu yancin su idan ana son jami'a ta tafi da kyau don haka wanda ke zuwan nan ya waje ba a basu haƙƙi. Ya kamata gwamnati ta sake duba matakin hana zirga-zirgar motuna a wasu yankunan jihar Tilibiri. Waɗannan kalamai ne na wani malamin makaranta ɗan kwantaragi da ke zaune a Tilibiri, amma kuma yake ba da ilimi a wani wuri mai nisan kilomita 25 da ke da Tilibirin. Tun dai bayan da aka ɗauki wannan mataki ma'aikata da yawa musamman malaman makaranta ke fuskantar wahala wajen zuwa wuraren aikinsu da ke gewayen birnin Tilibiri. Ga dai bayanin wato Muhammadu Sulai Bajo malamin makaranta ɗan kwantaragi a Sakwara a hirar da Abdullahi Mamudu. Ni malami ne dan kwantarage mai bada karatu a cibiyar inspector Sakwara. A ganin Jambala ni ke bada karatu kilomita 25 ga Tilaberi. Ta moto muke zirga-zirgar zuwa bada karatu. Yau an hana zirga-zirgar da motuna. da harabar inspector na bukatar mu bisa moto muke karbar amsar. Lokacin shiga karfe 8 ne. Ka zo bakin kwalta karfe 7 za ka har karfe 8 ko 8 da rabi kamin ka samu mota mai kai ka. Wannan matakin bai ba yana haddasa matsaloli dama wajen bariki yawancin malaman makarantar mu a da suke zamani gwamnati ya duba ya gani saboda ban ma iya kowace sahiya mu biya kuɗin mota kuma ga sanyi yara na makaranta kai malami kana bakin kwalta kana jira wasu bandunawa dauke da makamai da ba san ko su ne ba sun kai hari a ƙauyen rurruka na gundumar eh, madarunfa a makon da ya gabata magajin garin karamar hukumar karkarar gabi ya bayyana cewa wasu mutane takwas dukansu waɗanda suka bauro garuruwansu an yi garkuwa da su sai masu saurari kane dan malam a shi ta wayar tarho da muhammad da mamman wanda suka yi awon gaban sun zo ne da bindigogi samfarin kalashnikov mutum takwas suka yi awon gaba da su namiji bakwai da mace guda dukansu 'yan gujin su na ainihi ne makiyaya ne da ke bakin gandun dajin jejin babban rahi da aka sakewa mazamni aka maido su bakin shigar garuruwa daban-daban su ne aka yi awon gaban da su a yanzu dai ba su yi wata tambaya ba ta diya kuma jami'an tsaro masu zagaye biyu gare mu guda na sojojin jiha guda kuma na gunduma gaskiya tsaro muna da shi sai dai wani bin an jami'an tsaron suka yi gabas sai bandukan su komo ta yamma su kai hari a'a ko ina akwai kwamitin sa ido kowane gari kun san mai sanda ko kuma wata ada ga hannu ba zai iya tunkarar mai dauke da bindiga kalashnikov ba Wata motar soja ta kama da wuta a lokacin da wata motar makil da ababe masu fashewa ta ci karo da ayar motoci a yammacin talatar da ta gabata a yayin wata gama da mayakan kungiyar IS a Munguno mai nisan kilomitar 135 a arewa da Maiduguri babban birnin jihar Borno. Sojoji uku suka rasa rayukansu sanadiyar fashewar ababen yayin da wasu takwas suka jikkata. kamar yadda wata majiyar tsaro da bata bayyana kanta ba ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa a afp Ɗan gudun hijira da mai neman mafaka su ne kalaman da ake tafka muhawara sosai a kansu kwanan nan a Nijar. Domin samun manufofin waɗannan kalmomi tare da gane wane ne ɗan gudun hijira kuma wane ne mai neman mafaka sai mu saurari Alfred Emmanuel Kubajo, masanin shari'a kuma shugaban ƙungiya mai kula da bunƙasawa da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam a fannin shinkai na ƙasa da ƙasa. Ɗan gudun hijira mutum ne ɗan asalin wata ƙasa wanda a dalilin ra'ayinsa ko kuma ƙabilarsa ko kuma don kasancewarsa cikin wani addini sai ya ɗauniyar barin ƙasar tashi don tsira da rayuwarsa ya nemi mafaka cikin wata ƙasa. Za ku samu mutane da suka bar ƙasarsu don ana fuskantar bala'i, yaƙi ko matsalar zamantakewa da za ta tilasta musu su bar ƙasarsu. A wani shafin kuma ana iya samun 'yan gudun hijira don lamarin siyasa da ke gudu don ra'ayinsu bai zo ɗaya ba suna tsoron bambancin ra'ayinsu kare kai su ga rasa rayuwarsu sai su dauniya su gudu mai tambayar mafuka mutum ne da ke tsoron shi ma a kai ga rayuwarsa sai a hukumce ya aje tambaya ga wata ƙasa na a mashi kariya duk ɗan gudun hijira yana kan tarkon neman mafuka. tout réfugié karfafa gwiwar masu ruwa da tsaki daban-daban a fannin dimokuraɗiyya da gudanar da mulki na gari a Nijar ita ce manufar wani taron muhawara da ƙungiyar EPAD Nijar ta shirya jiya a Doso. Shugaban ƙungiyar ta EPAD ya bayyana cewa wannan haɗuwa za ta wa jihohi damar ƙayyade maimakon abubuwa a kasafin kuɗinsu. Sai masu saurari Sidiku Musa a zantawar shi da Ausi Abdurrahman. le Bukatar zucin harabar jakadan kasar Amerika shine rikiyar kungiyar ONG EPAD. Gurin ONG EPAD kuma shine rikiyar masu hannu ga lamarin don su samu su fa'inci shika-shikan tsarin kasahin kuɗi da kuma ƙwarewa ga aiwatar da jadawalin kasahin zuwa gaba kuma su samu nau'in da zai ba su damar ƙayyade bukatun ababuwan da suka sanya a sahun gaba. Muna son ganin bukatun sahun gaba na jahohi. a yan kasar yankunan kansu za su sanin su su karanta su kuma cikin fasalin shawari za mu isar da su a harabobin ministoci daban-daban don a samu wa'annan harabobin su yi amfani da wa'annan bukatun nan. Wani abu da ba a san tushensa ba ya faɗo ƙasa daga sararin samaniya ranar 31 ga watan Desambar na 2019 a yankin Tanhiya. na gundumar tanut a jihar zandar shugaban ma'aikatar ma'adanai ta jihar zandar asuman na allah ya shaidawa mustapha mamman sani cewa wannan abin da ya faɗo ƙasa ƙirar ɗan adam ce l'objet était sous forme d'une jante d'automobile. Abin yana da kaman jantin mota. Mun ma nemi mu motsa shi kuma mun nemi mu janye shi da mota biyu da muka ɗarma. To ko motsa bai ba. Abu ne mai yauni amma bai da faɗi. Ya kimanci metir biyu tsawon kewayensa. Mun ciro kwantale biyu da za a bincikawa. Ba a iya sanin ko menene. Ba a samu aka gusar da shi ba. Mun ma ba da umarnin kar a taba shi a yanzu dai. Wani abu ne da na takanas ne da aka kera. Akwai bangare guda da ke kama da aluminium kuma sai zamanto an kewaye shi kamar riga duka ban sani ba kamar faifai yake ko kaka da ya faɗo dai babu warwatsewar cire-cirensa da yawa abinda muka gano mun ga kamar yana lulluɓe da aluminium kuma yana kiminci da jantin mota motar da kwaram ne da aka ji sun dangantu ne da faɗowar tashi le feu et le bruit c'est la chute Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ranar 26 ga watan Disambar na 2019, Benin ta ɗauki wani ƙudurin hana shigar makiyaya baƙi da kuma dabbobinsu a cikin ƙasarta. Mango Sambo Umaru ƙwararre a fannin rigakafi da kula da rikice-rikice masu alaƙa da al'amuran kiwo, kuma sakatare janar na ƙungiyar wato na ƙungiya na haɗaɗe ƙungiyar makiyaya ta ƙasar Nijar da ake kira Fenan Dado. ta doso ya yi bayani kan tasirin wannan mataki. Kasar Benin kowace shekara na ɗaukar ƙudurin da ya haɗa harabobin ministoci don tsarar da al'amarin kai da kawuwar makiyaya bisa ƙa'idar matakin da ke tsarar da batun kiwo tsakanin ƙasashe mambobin ƙungiyar CDAO ECOWAS mai ba da izinin kai da kawowar kiwo. Bugu da ƙari Benin cikin watan Nuwamba ta ɗauki ƙudurin daidaita batun kiwo inda suka ce kai da kawuwar makiyaya a wajensu zai soma ne bakin sha biyar ga watan Disamba. Makiyayan bayan sauran kasashen an ba su labarin cewa da a watan nuwamba yake somawa a benin sai cikin ba zato suka ɗau wani ƙuduri kuma mai hani ga shiga ƙasarsu zuwa kiwon ƙetara iyakokin ƙasashe da yamma makiyayen sauran ƙasashen hani da shiga ƙasarsu cewa da burkina najeriya da togo alhali ko makiyaya da dama har sun kai bakin iyakar ta kayuma ma akwai wanda har sun ƙetare menene tasirin wannan shawarar akan kiwon dabbobi a ƙasar Nijar. Da ya zanto ciyawar ƙasar Nijar ta yi karamci misali jihar Doso yawancin hilayen kiwo a cikin damana ne kaɗai ake samun ciyawa isassa bayan saka dajin gonakai ba wani abun a zo a gani cikin gonakan kuma jihar Doso da kuma shimfiɗar yankin gabar isa suna cikin wasu ayyuka daban-daban kenan kiwo a nan yana iya kawo wani tasiri kuma ciyawar ba ta isa don ciyar da dabbobin ba da bayan hakan yana da aibu kasar benin kanta saboda yawancin kasuwannin dabbobi na kasar benin dabbobin da ke cika wannan kasuwannin wanda suka fito ne daga sauran kasashe wa'anne irin matakai ne kuke kokarin doka Euh, Mafi inganci shine tallafawa da gudunmuwar gwamnati a sa nau'i ga katifun abincin dabbobi da za a baiwa makiyayan don cikon gibi. Muna kuma jan hankalin magabatanmu bale ma na jihar Doso don su girka matakan tsaron hilayen kiwo. Idan muka samu muka raya da hilayen kiwo ina ganin zai iya isar makiyayan. Ko kuna da kira ga makiyaya? gaskiya ita ce a mutunta wannan matakin dokar shi yasa ma har mun shiga rangadin wayar da kai da ba da labari zuwa ga makiyayan dangance da wannan dokar da benin ta dauka ta fuskar kasashen da ba su yi hani ba kamar najeriya suna iya shiga kai suna ma iya tsayawa kasar niger Marla, karshen labarin kiran da yau a huta lahiya.